والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باي حكا يقوى السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha hudu ga watan almuharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammacin na 17 ga watan uku shekara ta 2003 miladiya jiya idan ba manta ba mun tuke ne a ƙarshen suratul kautsar yau kuma za mu tashi farkon suratul kafirun suratul kafirun sura ce wadda take makiya kuma ita ce sura ta 109 idan ka faro kirge daga sama tana kwashe da ayoyi guda shida muna roƙon ubangiji ta'ala ya yi mana buɗe wajen fahimtar ma'anoninta mai Allah ce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 ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين wannan sura ana kiranta suratul kafirun haka da wannan lafazin suratu al-kafiruna wato mutum ba zai ce ba suratul kafirina duba da cewa suratul mudhaf ya zanto al kafirina mudhafun ilayhi sai zanto majrurun bil ya ila annahu jam'ul mudhakkar salim a sai dai ce suratul kafiruna alal hikaya kamar da suratul mu'minun alal hikaya abinda yake nufi da hikaya fa ka annaka tahki lafza kama warada fi sura kana hikaito lafazin kamar a irin sifar da ya zo a cikin sura din a sura din ya zo alkafiruna da haka sai ka ce suratul kafiru da Allah ce kul ya ayyuhal kafirun a irin sura din ya zo almu'minun da haka sai ka ce almu'minuna dan Allah ce kada almu'minun ba za ka ce ba suratul mu'minina wai dan kai lirabi an gane ko suratul kafirun sura ce wadda take mai falala hadisi ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wanda karbo daga farwa ibnu nawfal shi kuma daga mahaifinsa yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li nawfal Allah ya ce nawfal ikra qul ya ayyuhal kafirun ka rinka karanta qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha sannan kuma sai ka yi barci a karshen ta fa innaha bara'atun min shirki domin ita suratul kafirun din bara'a ce daga shirka wato lokacin da mutum ya karanta ta ya zanto ita ce karshen abin da ya karanta ya yi barci wato kamar ya kwanta barci yana mai bara'a da dukkan wani addini wanda ba na musulunci ba da dukkan wani tsari a ban kasa wanda ba tsarin Allah ba da dukkan wata turba wanda ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka tana ɗaya daga cikin zikiran dare da aka karantawa suratul kafirun ha kuma suratul mulk game da hadisin ta ya tabbata ha kuma wato ainihin suratul zumar da suratul isra wanda ummu na aisha take cewa da wuya manzon Allah yayi barci cikin dare ba tare da ya karanta su su biyan ba duk wannan suna cikin zikiran dare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke lizinta? da kuma dukkan wani zakiru ake so yayi koyi da manzon Allah a wannan babin a kowane dare kafin ka kwanta ka karanta suratul isra'i kaga izo ɗaya da wani abu ga karance suratul zumar kusan izo ɗaya na wurin izo biyu sun tashi ga suratul mulk ga kul ya al kafirun to lalle wannan shine hakikanin yadda ya kamata musulmi ya zama dan koyi da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suratul kafirun ana karanta ta a cikin raka'atan al-fajr hadisi ya tabbata cewa a raka'o'i guda biyu da ake na kafin alfijir manzo Allah yakan karanta Fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko sannan kuma Fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu wani lokaci kamar yadda kuma manzon Allah yana karanta ita kul ya ayyuhal kafirun dan a cikin rakawoyi guda biyu da ake bayan an kammala dawafi wato fatiha da kul ya raka'an farko fatiha da kul huwallahu ahad a raka'a ta kamar kuma yadda yake karanta kul ya ayyuhal kafirun a cikin raka'a ta biyu ta shafa'i lokacin da zai shafa'i da wutri a matsayin raka'a uku fatiha da sabbi hisma rabbika al'ala a an farko fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu fatiha da kul wallahu a raka'a ta wato wannan ke nuna falalan wannan sura a takaice ne sura ce mai falala ubangiji ta ala ce kul ka da su ya ayyuhal kafirun ya ku taran kafirai la a'budu ma ta'budu ba zan bautawa da kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a'budu haka kuma ba za ku bautatawa da ni nake bautawa ba wala ana abidun ma abattum ban zama ba mai yin bauta ga abin da kuka bautawa wala antum abiduna ma abud haka kuma ba za ku bautawa abin da ni nake bautawa ba lakum dinukum waliya din lakum dinukum addinin ku yana gare ku na kafirci da shirka waliya din addini na yana gare ni na musulunci da ikhlasi da imani da Allah idan mutum ya kalli wannan sai ga akwai maimai da yawa wanda ba bukatar sa a kallo na farko ga wanda bai ɗanɗani larabcin alkur'ani mai girma ba to amma kuma babu maimai malamai suka ce zamani iri uku ne ko zamanin da ya wuce kamar ɗazu jiya shekaran jiya makon jiya watan jiya bara da bara watan wannan zamani ne da ya ne ya wuce ko zamanin da muke ciki ne wannan lokaci da nake wannan karatu kuke sauraro ko zamani wanda zai zo nan gaba zamanin da zai zo nan gaba nan da a tashi daga karatu nan da gobe talata jibi laraba gata alhamis nan da mako mai zuwa wata shekara shekara biyu masu zuwa wannan duk zamanin wani wanda zai zo nan gaba ubangiji subhanahu wata'ala ya kore yiwuwar bautan manzon Allah ga abin da kafirin suke bautawa a zamanin da ya wuce da zamanin da ake ciki da zamanin da zai zo na gaba kamar yadda ya kore yiwuwar kafare su bauta wa Allah din abin bautar manzon Allah a zamanin da ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo na gaba ina ba ta fahimta da haka da ubangiji ta Allah ce qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wannan yana magana da wani zamani la a'budu ma ta'budun ba na bautawa abin da kuke bautawa na a yanzu ba na bautawa abinda kuke bautawa an gane ku sai me wala antum abiduna ma a'budu kuma ko ba za ku bautawa abinda nake bautawa ba ma'ana a ayoke a lokacin mai zuwa na nan gaba wala ana abidun ma abatu ni ko ban zaba mai yin bauta ga abinda kuka bautawa ba a yaushe kenan a jiya da shekaran jiya da bakon jiya ina fata ku ita ga duk zamun da gaba ɗaya ubangiji ta Allah ya hada a bai da mutum ba ya lura yayi wannan walwalar ba sai ya kamar mai mai akai kai me yi bambanci la ana abudu wala la ana wala ana abudu menene wala antum abudu ma abudu wala wala sai ga dumme yake sai gaba daya to amma alal hakikanin gaskiya wato waɗannan zamunna guda uku ne dan akai mubalaga wajen cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam bai taɓa yin tunani ba a da ko a lokacin da yake ciki ko lokacin da zai zo nan gaba a lokacin yana raye na ya bautatawa abin bautar kafare, kamar da su ma sun ja tunga a gefe daya shine abin da malamai suka yi bayani dangane da wannan sura da haka dai shi zuwa mai falala kuma sura ce da take nuna bara'a daga wato ainihin kafire kuma take nuna abin da ake kira aqidatul wala'i wal bara aqida ta naku daban nawa daban aqida ta awari lakum dinukum dini sai da babu wani sassauci ba za ku dan sassauta ba ni in dan sassauta mu hadu a tsakiya ta yadda mu yi wani abu mu yi auratayyar addinai ba musulunci zan ba ba kafirci zan ba a'a dole musulunci tsantsa ake bukata ba a bukatar wani sassauci game da harkar lamarin addini ina fata an fahimta sai sura ta gaba ita ce suratul nasri suratul nasri sura ta ɗari da goma kenan wanda tana kunshe da ayoyi guda uku ita kam sura ce wadda take madaniya ma'ana an saukar da ita bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sura ce wadda take mai falala kamar yadda hadisan ta za su nuna a nan gaba mai Allah madaukake ce بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ubangiji ta ce idza a nasrullahi wal fath idza a nasrullahi idan nasarar ubangiji ta zo ko taimakon ubangiji ya zo wal fathu tare da buɗe shine buɗe makka aka ci nasarar buɗe makka wa ra'aitan nasa kuma kaga mutane yadkhuluna fi dinillah suna ta shiga addinin Allah afwajan jama'a jama'a domin lafazin afwaj jam'i ne na fawj to a wannan lokaci fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi hada da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafaransa innahu kana tawwaba lalle ubangiji ta'ala ya kasance tawwaban bai yawan karban tuba hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i daga ikrima shi kuma ya karbo daga malamin sa shine abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yace lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir sura lokacin da wannan sura ta sauka ta idza ja'a nasrullahi zuwa karshe qala yace nu'iyat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama nafsuhu hina unzilat kamar an shelanta wa manzon Allah cewa kwanakinsa na duniya sun kare kenan a sakamakon saukar wannan sura fa akhadha fi ashaddi ma kana ijtihadan fi amr al sai manzon Allah ya samu kansa cikin hali mafi kwazo mafi himma sama da da wajen ayyuka na lahira daga saukar wannan sura zuwa lokacin da aka karɓi rayuwarsa an gane ko a ahlul yaman ahlul yaman suka zo fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum yace ya manzon Allah wa ma ahlul yaman su dai ne ahlul yaman saboda akwai nisa tsakanin Madina da Yaman da haka waɗansu daga cikin Larabawan tun da babu kayan sufuri irin na yanzu wanda nan da nan ka ka san garuruka sai ya kasance duk garin da a tsakanin ku akwai kilomita 500 600 ba lalle ne ka san shi ba sai yake tambayar manzon Allah yadda ahlul yaman suke sai manzon Allah ce qaumun raqiqatul qulubuhum mutane ne masu taushin zuciya al-layyinatul qulubuhum mutane ne masu sanyin rai masu sanyin zuciya al imanu yaman wal hikmatu yamaniyya